واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة مش جرى الصبر جرم هو قوة الحجة هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi ma Allah da ya jirka da kaddara wasa ya kara da fuskokin mu a wannan gidauniya mai albarka gidauniyar masu islah da ke nan wajen dofe na a yan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin umdatul ahkam idan yan uwa ba su manta ba makon da ya gabata muna cikin babul azani wato babin da yake bayani a kan hukunce-hukuncen kiran sallah yau insha Allah za mu tashi a hadisin karshe a wannan babi حديث أبو فريد الخضري نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن صلى الله عليه وآله وسلم إذا يوم رسم الجابة أبقى ديك باتا من بيان أكم مهمة كيرا صلى da irin lada da falala da alkhairi wanda ladan yake samu kuma mun yi bayani a kan cewa kiran sallah ya ke ɗanci maza ne ban da mata yanzu wannan falala da wannan lada da wannan alkhairi na kiran sallah shi ke nan ladanai kawai za su samu mu da ba ladanai ba ba za mu samu ba iyayenmu mata da suke cikin gida duk faɗayinsu da lada shi ke nan ba su ba samun falalar kiran sallah to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kawo wannan hadisi yadda za mu yi tarayyar lada tare da ladanai babban sahabi abu sa'idin al-khudari Allah madaukin sarki ya kare ta a gare shi mun yi tarjuma shi a baya Ya ce, Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza sami al-mu'adhdhina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan kun ji mai kiran sallah faƙulu mitla ma ya ƙulu ku faɗi abin da yake faɗa duk abin da ladan ya faɗa ka faɗa wani hadisi ne wanda imamu bukhari da muslim suka rawaito to yanzu abin tambaya a nan idan ka ji ladan ya ce mai rake ya ba sai ka ce mai rake ka ga nan cewa aka yi sami sami'tumul mu'azzin idan kuka ji mai kiran sallah yana ne yana kiran sallah ma'ana za ka bi mai kiran sallah ne a lokacin da yake kiran sallah amma lokacin da yake wani abu ba kiran sallah ba ba ruwanka da shi ba ruwan shi da kai magana sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qulu misla ma yaqul ku faɗa abin da yake faɗa a wannan ruwayar an takaita a nan amma a wata ruwayar aka ce banda hayya ala hayya ala salat da hayya alal fala idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar za ka faɗi Allahu akbar Allahu akbar idan yace ashhadu an la ilaha illa Allah zaka ce ashhadu an la ilaha illa Allah idan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah zaka ce ashhadu anna anna muhammadar rasulullah amma idan ladan yace hayya ala salah anan ba zaka ce hayya ala salah ba abinda za ka ce la haula wa la quwwata illa billah idan ya ce hayya ala al kai ma za ka ce la haula wa la quwwata illa billah idan ya ci gaba da cewa Allahu akbar Allahu akbar ka faɗa la ilaha illa Allah ka faɗa to anan ku ba na hankali menene hikimar da a wajen hayya ala salah da hayya ala falah ba ka faɗa sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah hikimar anan shine shi kiran sallah an shar'anta mu mutum ɗaya ne ba a shar'anta mu mutane gaba ɗaya ba duk girman masallaci idan mutum ɗaya ya kira sallah ya wadatar amma kai da ba ladan ba ana son ka yi zikiri ne Allahu akbar zikiri ne ashhadu an la ilaha illa zikiri ne ashhadu anna muhammadar rasulullah zikiri ne hayya ala sala ba zikiri bane hayya ala fala ba zikiri bane sanarwa ne shela ne ilani ne to tun da yi ba ladan bane to ana son duka kalmomin ka su zama zikiri kuna ganewa shi sa idan yace hayya ala sala sai ka ce mai la haula wala quwwata illa billah idan yace hayya ala falah ka ce la haula wala quwwata illa billah ina fata an fahimci wannan da kyau to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka faɗa abin da yake faɗa wannan hadisi kamar da muka ambata yana da fa'idoji da yawa fa'ida ta farko mashru'iyyatu mutaba'ati al-mu'azzin fi kulli ma yaqulu inda kulli jam'in da kulli jumlatin illa fi hayya 'ala salati hayya 'ala falah an shar'anta bibiyar ladan a dukkan abin da yake faɗa na kiran sallah sai dai wurin hayya ala sala hayya ala fala fa yutabi'u bi qawli sai a bi shi da cewa la haula wa la quwwata illa billah fadlan an muhammad da hayya ala sala hayya ala fala haka yazo a cewa imamu muslim fa'ida ta biyu أنه يقول شيئا أنه لا يقول شيئا إذا شاهد المؤذن ولم يسمعه da za ka zo wucewa sai ka hangi ladan a sama kamar yadda a da mun ambata cewa ladanai suna kiran sallah ina ne a waje kuma a saman tudu kana hango shi amma ba ka jin me yake cewa ko kuma ka ji an kunna loudspeaker an gyara tsab za a kira sallah ila ya ce allahu akbar ko ya ce allahu ya ka ɗauke wuta to nan ba shar'anta maka bi shi ba to da mai annabi ya idan same tun in kun ji idan baka ji ba ko ka gan shi a tsaye yana ya kai alama yana kiran sallah ba a shar'anta maka ka ce komai ba abu na uku annahu yutabi'u al-mu'adhdhina walau ta'addada al Za ka bi ladan ko da ladanin suna da yawa wani lokaci lokaci ɗaya sai ka ji masallatai biyu uku suna kiran sallah haka ne ko ba haka ba to ka bi ladan wanne za ka bi mafi kusa da kai lokacin da ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka faɗa daidai yana Allahu akbar Allahu akbar kila wani yana hayya ala sala kuna ganewa shi ma sai ka amsa ka ce la haula wala quwwata illa billah amma idan ya zama lokaci ɗaya suke yi to sai kai amfani da sauti daya, ina fata an fahimta idan kuma sun yana da yawa to in zai yi ka bi su duka wanda yana cewa 'La'ilaha illallah ka ce 'La'ilaha illallah wance yana la haula wala wata illa billah ka ce la haula wala quwwata illa billah saboda a shari'a dukkanin su sunan suwa ladanai dukkan kiran sallah suke yi don haka za ka bi fa'ida ta hudu sihatu fadlillahi wa kamali shari'ati wato fadin falalar Allah wato falalar Allah tana da faɗi. yanzu duk falalar ladan da aka ambata ko ba a taƙaita falalar ladanci cigaba ba ga mutum ɗaya. sai aka ce kai ma wanda kake ba ladan ba idan ladan yana faɗa ka faɗa don ku yi tarayya a mene a ladan wa kamali shari'ati da kuma cikar wannan shari'a ita wannan shari'a da kake ganta a cike take ba fifito na akan wani ba kada mata su ce to ya za a yi ta ba lada ne lada mu ba ma samun komai annabi ya ce idan kun ji ladan yana faɗa ku faɗa kada wanda kai da ba ladan ba idan ka je falalan ladanci ka ce to ai ni ba ladan ba ne ya zan samu wannan ladan annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ka faɗa abin da ladan yake faɗa muna da roƙon Allah ta'ala ya dace da mu fa'ida ta ƙarshe يشرع لمن سمع المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أجرتنك دقاري أكن أبين دلالين يفدا annabi cewa yi ka faɗi abin da ladan yake faɗa idan ladan ya ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah karka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. ladan bai faɗi wannan ba in ma ladan ya bayan ya ce la ilaha illallah ya ƙara da muhammadu rasulullah to ya yi bidiya domin annabi bai koyar da wannan ba ka tsaya inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsaya ina fatan fahimci wannan to bayan ladan ya gama kiran sallah ka faɗa abin da yake faɗa to an shar'anta maka kai ma annabi salati kuma salati ibrahimiyya salatin da sunan annabi ibrahim yake ciki duk wani salati in ka ji sunan annabi ibrahim bai fito ba to ba annabi bai koyar da shi ba annabi bai koyar da shi ba Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba baki annaba ka same shi ba salatu jina ba bakin annabi ya fito ba salatu fati ba daga bakin annabi ya fito ba lokacin da Allah ya saukar da inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya Ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sahabbai sun fi kowa iya larabci sahabbai sun fi kowa iya magana amma da yake salatin annabi shari'a ne ba su kirkiro ba zuwa sai suka samu manzo Allah suka ce ya rasulullahi ce na'am mun iya gaishe ka mun iya sallama amma salati ban iya koya mana me yabo wannan dadi ban iya ba koya mana annabi yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيغا تيكينا سيدا النبي يقويد صلاتي كلا كلا كلا بكت أقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد duka waɗannan guda uku da na ambata kowanne akwai sunan wa annabi ibrahim to akwai sauran guda hudu ka je ka nemi littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha zaka ga sigogin salati gaba daya zaka duk inda aka ce kai ma annabi salati to kai salati ibrahimiya wanda suna annabi ibrahim ne don haka idan ladan yana kiran sallah an shar'anta maka ka ba abin da ya faɗa abu na gawa kenan na farko abu na biyu kai ma annabi salati shine salati ibrahima Eh, ibrahimiyya abu na uku kuma ka roƙon ma manzon Allah shafa'a a shafa'atul uzma a shafa'atul kubra wani matsayi da wani daraja da wani kima wanda duk duniya babu wanda ya cancanci wannan matsayin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya mana idan kiyama ta tsaya za a tsaya a gaban Allah shekara 50 ba wanda zai iya motsawa motsi ba za ka iya yi ba idan ka ba zai iya kadawa ba ya ma'asharar jinni wal insi in istafatu an tanfuhu min aqfaris samawati wal ardi fanfudu Allah ya ce la tanfuhuna illa bi sultan wallahi ba za ka iya motsawa ba bala'i zai kai bala'i tashin hankali zai kai tashin hankali mutane za su dumautu an gadi ka suranta shekara dubu hamsin a tsaye mutane za su fara roƙon arziki ka tafi annabi adam kai ne babanmu na farko ka roƙa mana Allah ya mana hisabi a wannan lokaci fa dan aljanna ma fa a firgice ki balle dan wuta annabi adam ya ce ba zan iya Allah ya ta karin ki dace mu gangaro mu gurin annabi nuhu kai ne manzon Allah na farko ya ce wane ni na umarci wato ne addu'a Allah ya halakar da duniya an halakar da duniya ba zai iya ba annabi Musa a je shi ya ce shi ba ba zai iya ba ya gwadan suna fada wajen rabon fada ya zunguri daya ya fadi mu a je annabi isa ya ce wane mutum ni da ake ce min dan allah ba zan iya zuwa gaban allah ba sai a tafi gurin annabi muhammad sai ce ana laha ana laha ana laha ni kadai na isa ba wanda ya isa je gaban allah a ranar sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa allah ya ce wa min al-layli فتحجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله يكي ومن الليل أتكين دري فتحجت به نافلة لك كتاشي كي صلى التحجد كي نافلة wata ibada ya zama ƙari akan ibadarta na dole a zahar da la'asar da magarba da ishayi to ana so da daddare kuma ka yi wata ibada ta zama ce continuous assessment naka ƙari akan ibadarsa Allah ya ce sa an yaba asaka maqaman mahmuda asa rabbuka eh, an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ana fata tabbas insha Allah Allah zai tayar da kai wani matsayi abin yabo wanda babu wanda ya cancanta da wannan matsayin sai kai to sai annabi ya ce kowa ya taya annabi samun wannan matsayin kun ko gane wani matsayi ne babu wanda isa ya same shi sai annabi muhammad annabi ya kun shi ne ba allah zai ba shi domin allah ya gaya mai amma duk da haka annabi ya ce ku roƙan min wannan matsayin ai ba wuce ya ce in kana da kyau ka ƙara da wanka annabi ya kun shi ne matsayin amma duk da haka ya ce a nema mishi alfarma to wannan addu'ar ana son kowane musulmi ya yi kuma karanta wannan addu'ar alama ce tana da soyayya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an gama kiran sallah kayi salati sai ka ce Allahumma rabbana bihi da'awati tamma wa salati qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta a wata ruwaya innaka la tukhliful mi'ad a wata ruwaya ka tsaya ana malamai suka ce innaka la tukhliful mi'ad bai inganta ba wasu malamai suka ce ya inganta al’imam ulbai a cikin littafin shi a sunanin kubura haka ya rawaito da ƙarishin innaka la tukhliful mi'ad ma'ana addu'ar Allahumma ya ubangiji rabba hadhihi da'wati tamma ubangijin wannan kira cikakke shine kiran sallah kiran sallah kira ne cikakke wa salatil qa'ima Allah sai ne ubangijin sallah tsayayya wadda za a tsayar yanzu magarba ce ko ishayi ko asubahi ko azhar ko la'asar ati muhammadan wasila, ka baiwa annabi muhammadu alwasila an matsayi wal fadila da kima da daraja wa ba'athu maqaman mahmuda ya Allah ka tayar da annabi muhammad a wani matsayi abin yabo allazi wa'adtahu wanda kai mai alƙawari ba mun faɗa ba yanzu asa rabbuka an yaba asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda to wannan alƙawarin da kai mai ya Allah ka cika rai innaka la tukhliful mi'ad Allah ba ka saba alƙawari dama Allah ba ya saba alƙawari wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa ba wanda kai Allah gaskiyar zance da haka jama'a musulmi ana son kowa ya haddace wannan addu'a kowa ya haddace wannan addu'a sannan ka yi ƙoƙari ɗayanka su iya ka yi ƙoƙari matanka su iya ke ma a matsayin ke mace ki yi ƙoƙari ki koya mai ƴaƴanki wannan addu'ar mu kuma yanzu da ake lockdown ba a komai iyayen su saba dan abin da ka sani na ilimi na qur'ani da hadisi da zikiri ka koya mai ƴaƴanka to Allah ka dace da mu wannan shine hadisi na karshe a ainihin babul azani babun da yake bayani akan kiran sallah kai tsaye zamu shiga sabon babi باب الاستقبال للقبلة بسم الله قال المصنف رحمه الله باب استقبال القبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض صلى الله عليه وآله وسلم جماعة wannan kuma sabon babi shi kuma wannan babi yana mana bayani ne game da hukunce-hukuncen kallon alƙibla in za a yi tsalla. idan aka ce alƙibla shine gabas a munan da muke yammacin duniya abu na farko da ya kamata mutane su fahimta ka'aba tana tsakiyar duniya ɗakin Allah ka'aba yana tsakiyar duniya shi sa inda za a yi maganar falla ba a cewa kallon gabas domin idan aka ce kallon gabas mu da muke yammacin duniya mu muke kallon gabas in za mu yi sallah amma wa illa waɗanda suke gabacin duniya sun za su falla na su kalla yamma wanda suke kudu ina su kalla arewa wanda suke arewa ina su kalla kudu shi sa idan ka je makka ka je masallacin harami za ka ga ai kewaye ka'aba ake abinda ake bukata kowa ya kalli ainihin ka'aba to ita ka'aba ita ce alƙiblar musulmai a farkon musulunci ba ka'aba ake kallo ban za a yi sallah baitul maqdis ake kallo kamar yanzu mu da muke nan kace ce ba gabas ake kallo ba yamma ake kallo to qiblatul muslimina hiya al Ka'aba. al-qiblan musulmai ita ce ka'aba dakin Allah wa qad farada Allah istiqbalaha fi fi as thaniyati min al-hijra Allah madaukin sarki ya fallanta kallon ka'aba ayi sallah a shekara ta biyu bayan hijira حيث صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في Sanatan, سنة وخمسة أشهر au arba'ata au arba'ata ila baitul lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina sai da annabi ya shekara ɗaya da wata hudu zuwa biyar yana kallon baitul maqdis yana sallah thumma umira bitawajjuhi ila alka'bati daga baya sai aka umarci annabi ya dinga kallon ka'aba yana sallah fi qaulihi ta'ala a fadin Allah ta'ala qad nara taqallubu wajhika fi sama wato asli annabi baitul maqdis yake kallo amma ba haka yake so ba kullum annabi yana ta daga kai sama yana jiran Allah ya saukar da aya ya daina kallon bai baitul maqdis ya koma yana kallon kaba. kullum ya fatan annabi kenan rannan dai sai Allah ya saukar da aya qad nara taqallubu wajhika fi sama hakika muna kallon jujjuyawa fuskar ka zuwa ga sama falan walliyannaka qiblatan tardaha Allah yace da sannu zamu juyar da kai zuwa ga wata alqibla wadda za yi maka daidai za ka ji dadin ta Allah yace daga yau fa walli wajhaka shaqal masjid al-haram daga yau in za yi sallah ka daina kai baitul maqdis ka koma kana kallon al-masjid haram in aka ce haram ana nufin makka al haram ana nufin ka'aba wani lokaci da aka ce masjidul haram ana nufin garin makka duka wani lokacin aka ce Almasjidul haram ana nufin me ka'aba subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina lokacin da annabi Isra'i daga da Miraji ai yana gidan shi ne malaika ya zo da taguwa baraka ya daukai suka tafi har Allah a sama ko amma da Allah ya tashi ba da labarin sai ya ce subhanan ladi asfabi abdihi farki ya tabbatar ma Allah wanda ya isra'i da bawan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi min al al-harami daga garin Makka kun gane da ma ba da masallaci aka daukai ba daga ina aka daukai gida kuma gidan annabi daban Ka'aba daban to don haka akwai lokacin da ake cewa al-masjid al-haram ana nufin garin makka gaba daya akwai lokacin da kuma aka ce almasjidul haram ana nufin mene ana nufin me kaba yanzu wanda yake sabon gari idan ya tafi kano in zai dawo ina yake cewa zai dawo zai dawo Zariya. ina yake cewa zai dawo Zariya. wanda yake dakaci ina yake cewa zai dawo Zariya. amma ni da nake tudun waya idan na zan je Zariya, ina nake nufi ƙwariyar cikin gari da ka ashe Zariya akwai lardin zazzau katsina sorry makarfi jiwa ikara soba duk Zariya duk lardin zazzau amma yanzu idan ka zo soba daga soba in za ka zo dakaci za ka ce za ka je zariya amma wanda yake dakaci in ya ce zai je zariya ina yake nufi cikin gari so don haka almasjidul haram yana ɗaukar sunan mai maka gaba ɗaya almasjidul haram yana ɗaukar sunan mai ka'aba ina fata an gani to anan da Allah ya ce fa walli wajhaka shatr almasjidul haram ka fuskanci almasjidul haram me ake nufi ka'aba ko garin maka ka'aba ba maka ake nufi ba ina ake nufi ka'aba sai Allah ya ce wa haythu ma kuntum ku kuma wadanda ba a maka kuke da madina ba duk inda kuke a duniya ko ina ne fa wallu wujuhakum shaqrahu ku juyar da fuskokin ku in za ku yi ku fuskanci ka'aba Allahu akbar babu addinin da yake na musulunci da mala yace fastikbalul ka'bati liman amkana mu mushahadatuha aw jihatiha liman lam yumkinuha kallon ka'aba dole ne ga wanda yake ganinta wato ku fahimci cewa ita ka'aba da kuke ganinta ɗakin Allah girmanta bai wuce daga jikin kwanin nan ba zuwa wannan katakon shi girman ka'aba na manta mitar faɗinta amma tana da tsawo tsawonta ya kai gida mai bene hawa ɗaya amma faɗinta bai wuce daga jikin kwanin nan zuwa wannan filar ba wannan katakon na kusa da ina fata kun gane to wanda yake cikin masallacin ka'aba ku kaccara wannan wayar da take hannuna idan kana cikin masallacin ka'aba kana hango ka'aba wajibi ne ka fuskanci ka'abar kai tsaye kuna ganewa amma wanda ba a masallacin ka'aba yake ba Abin da ake bukata ya fuskanci inda take to ku kaddara girman ka'aba bai wuce wayar nan ba yanzu wanda yake nan ina zai kalla ka'aba kai tsaye amma wanda yake nan fa kawai nan zai kalla kuna ganewa me yasa zai kalli nan saboda anan shatin ka'aba da yake ina fata an fahimci wannan da kyau haka wanda yake gabas ko wanda yake yamma ko wanda yake kudu ko wanda yake arewa abinda ake bukata inda ka'aba take to ka kalla shi yasa yanzu zaka zo su masallatai idan suka zo yin sallah suna kallon nan ne kai su wani zai yi sallah za ga ya karkata dama wani zai yi sallah sai ya karkata hagu duka abinda da ake bukata ka fuskanci nan inda laifi take ka kalli nan ko ka kalli nan ko ka kalli nan kudu arewa yamma laifi ne in dai ka kalli jihatul ka'aba yanzu mu da muke nan wane ne yake da tabbas idan ya tsaya nan da za a sa kibiya sai ka ka'aba kai da wannan tabbasin idan ka dan karkace kana da tabbas daga inda ka karkace kai tsaye sai ka ka'aba take amma me tabbas ɗinka tabbas ɗinka inda ka fuskanta nan da ne ka'aba Allah ya sa ana fahimta da kyau to Allah ka dace da mu to sai malam yace fuskantar ka'aba wajibi ne ko dai ka kalle ta kai tsaye ko ka kalli ina yanda take idan kana ganin ta to wajibi ne ka kalle ta kai tsaye shi yasa idan kana sallah a Ka'aba za ka bi kwana ake haka ake haka ake saboda kana kallon ta amma da za ka fita a cikin ƙwariyar matsa domin shi masallacin ka'aba tan fatsetsan masallaci ne fadin shi ya kai daga nan zuwa laluku masallacin ka'aba ya kai daga nan zuwa laluku zai yi wahala ka iya kewaye shi saboda girman shi saɓanin masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka iya kewaye shi yana da girma amma girman shi bai kai na ainihin to masallacin ka'aba sai wannan tausi'a ta malik abdallah malik salman Allah ya mishi rahama malik Abdullahi shi kuma malik salam Allah ya bashi lafiya ana ƙara fada da masallacin da haka masallacin Ka'aba gari guda ne idan kana maƙwab in na ce maƙwab shine tsakiyar Ka'aba inda ake dawaki to na za ka kalli kaba amma idan ka fita daga maƙwab ka shiga cikin harabar sauran masallacin kawai kai ma hukuncin ka da hukuncin bazazzagi da bakano da banife da inyamur da sauransu tunda da wanda yake kano da wanda yake katsina ai ba sa iya hango ka'aba haka nan wanda yake cikin masallacin ka'aba saboda girman ta akwai inda ba za ka iya hango ta ba to me yake bukata a gare ka ka fuskanci jihar ta bangaren da take Allah ka dace da mu yace fardun la tasihu salatu illa bihi fuskantar ka'aba dole ne sallah ba ta inganta sai an fuskanci ka'aba illa fi halil ajiz ku ba hankali sai dai ga lokacin da mutum yake ya samu gazawa ka gaza kaddara Allah ya tsawaki Ɓarayi sun kama ka ko kidnapper ko kuma baka da lafiya ka kakkare kana gadon asibiti a ɗaure an ɗaɗɗaure ka ba a so motsa kuma kana kallon yamma kuma lokacin sallah yi sannan za ka yi jinya a kan gado wata uku ko wata shida ai mutane sukan samu kansu haka ko a ce ka yi hatsari sai ka yi wata shida to kuma gadonka yana kallon kudu ko yana kallon arewa ko yana kallon yamma kuma kana daure? kuma lokacin sallah yayi to yanzu ya halatta kai sallah a zahar la'asar magariba da ishayi a kwance kuma kana kallon wani guri ba aba ba mai isa ya halatta ka kalla ka samu gazawa ba za ka iya au shiddati khawfi ko kuma tsananin tsoro la kaddara Allah Allah ya tsawoke ba fata ake ba sai a ji labarin kidnappers din shigo ko yan bindiga za su zo su shigo gari kuma ana tunanin za su zo ta gabas ne mutane suna ɗarɗar da gaske ne ko ba da gaske ba to yanzu ku kaddara za a kawo hari ta nan afon za a kawo hari ta yamma to yanzu lokacin sallah ya yi shi kenan saboda imani sai ku juya ku yi ta sallah a zuwa kakashe ku to idan aka ce za a kawo muku hari to ranar ba kallon gabas inda za ka kawo hari sai ku fuska da kun ga kwata mota ta yi kwana kowa kowa ya rasa a nagari wanda kuma yake yana maka muhimmancin tsaro ko ana cikin halin tsoro sai an yi idan ana jin tsoron a kawo muku hari ta wani bangare to ya halatta ku kalli wannan bangaren ku yi ko kuma ana yaki to ana cikin yaƙi ita sallah ba ta faɗi subhanallah wato dole ka tausaya ma musulmi a yau yadda musulmi suka lalace suka wulaƙanta sallah a musulunci fa ana yaƙi fa ana sallah akwai lokacin da za a samu daman har a yi limanci akwai lokacin da ba zai ayyu ba an kira sallah lokacin sallah ya ana harba bindiga ya halatta ka taɓa bindigarka ka yi seti ka yi harbi fasau ka ce sami Allahu liman hamida sallah ba ta fada ba kana sujjada kana sallah don Allah a yau mu na yau ai sai dai Allah ya magana mu abin da bai kai ya kawo sai ka wulakanta sallah ka ga mutum yana zaune yana chatin ko yana surutu ko yana hira ko yana jin rediyo ko yana kallon talabijin bai yi sallah Allah ka kawai Allah ka dawo da mu zuwa ga wannan addini kyakkyawan dawowa to malam ya ce kallon alƙibla wajibi ne sai dai akwai tsoro ko rashin lafiya wafi safari fi nafli hasa haka nan lokacin da kake halin tafiya matafiyi in zai yi fallon nafila ba dole ba ne kalla alƙibla ku ba na hankalin kuna yanzu wanda zai je job job tana ina ne da alƙibla jos wanda zai je jos daga nan silin wajen zaria tana gaba wanda zai je kano daga Zariya, kano suna arewa da Zariya. haka ne wanda zai je kaduna tana kudu wanda zai je lagos lagos yamma matakin? a to to ina zuwa mu dauki kano da kaduna su ne kusa da mu yanzu wanda zai je kaduna zai yi sallan nafila ya halatta kai alwala a gida kai alwala kafa a gida kai mahota ka ci lokacin za ka yi mahota ka ci sai ka kalla alƙibla sai ka ce allahu akbar kai mata ci sai ka juya ka kama hanyar kaduna kana tuki kana na fila. ka yi ki, kana hanyar kaduna kana allahu akbar ka karanta fatiha ka karanta tura ka yi ruku'u ka yi sujjada amma ya za ka yi ruku'u za ka bukar da kanka ne kana yi kana hango <laughs> karka je ka gamza ko a gamza ba ka gani kana tafiya sai ka ce allahu akbar ka dan dokar da kanka kana tasbihi sami allahu liman hamida ka tafi sujjada allahu akbar sai zama dukar jawar da za ka yi na sujjada ya fi na ne na ruku ka jara ka ce Allahu akbar a matsayin mai ruku ka dago ka yi tasbihi in za ka tafi sujjada sai ka ce Allahu akbar ka ga yin duka da ne na sujjada ya fi mai ya fi na ruku to ya halatta za ka yi sallan nafila kana kallon wani ba wani guri ba alƙibla ba a halin tafiya amma in za ka yi nafila kana gida ba batun kuma ka kalli wani guri ba da kibla ba ina fata an gane to Allah ka dace da mu to hadisi na farko wanda malam ya karanta mana shine hadisin Abdullahi dan Umar malam yace an ibn Umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara mushi yadda anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi kana yusabbihu ala zahri rahilatihi manzo Allah ya kasance yana yin sallar nafila ko ga anan shi ke nuna maka karatu sai ka je gaban malami kake koya iya larabci bai sa ka iya fahimtar karatu ka ga me ne ma'anar yukan biyu da hausa yana yin tasbihi amma me ya ma'anar shi a wannan hadisin yana yin sallar nafila ala zahiri rani lafihi a bayan abin hawansa doki ko jaki ko raƙumi ko alfadari dabbar annabi annabi yana yin nafila akan dabbar shi haitu kana wajuhu duk inda dabbar ta fuskanta yuri'u bi ra'sihi yana yin ima'i da kanshi ima'i shine ka dinga ishara ku ba na hankalin kuna in ka ce Allahu akbar Allahu akbar ka dukar da kanka shi ake nufi da ima'i ban san sunan shi da Hausa ba shine dai ishara ko kawai kana ishara ga ka ruku'u ga ka a sujjada ga ka kana tayya wa haka hakaza to manzo Allah yana yin nafila akan dabbarsa duk inda ka fuskanta sai dai malamai suka ce idan inda za ka fuskanta ba gaba sai ke kallo ba ana so tashin farko ka kalli gabas sannan sai ka ci gaba da harkarka yanzu ne ka fi sabon gari ya halatta ga ganin cin wala sabon gari kawai kai ka sai dai. yanzu daga nan zuwa sabon gari tafiya ne ba tafiya ba to za ka yi nafila akan dabba amma zuwa kaduna ka tafiya ce to za ka yi akan dabba idan muka ce dabba a zamanin annabi jaki da doki da alfadari su ne mai dabbobi mu kuma yanzu a wannan zamanin mai mu? mota mashin jirgin sama jirgin ruwa wa haka kamar jirgin sama saudi iyalan sababbin jiragensu akwai masallatai a cikin jirgin sama akwai masallaci sababbi amma tsofaffin jiragen su babu masallaci sai dai ka zauna inda kake zaune ka yi sallarka kana taure a jikin bel ka yi sallah amma yanzu sababbin jirage ana yin masallaci ko kuma musalla don wuri inda za ka yi sallah jirgin ruwa ba wannan Hajji hajjisa wala haraj shi ka a jirgin ruwa ba ma komai ma akwai akwai gida akwai hotel akwai kasuwa akwai komai a cikin jirgin ruwa in ya kai jirgi ba kwale-kwale ƙananan jirage to maza da kuma sun ya kasance na yin haka wa kana ibn umara yaf'aluhu Ɗaliban abdullahi dan umar suka ce abdullahi dan umar ma ya kasance na yin haka me hikimar cewa abdullahi dan umar ya kasance na yin haka kada wani ya yi da'awar wannan khususiyar annabi ne kada wani ya ce to ai annabi ne aka bashi dama ya yi nafila akan dabba banda saura sai aka ce a wa kana ibn umar yaf'aluhu abdullahi dan umar ya kasance yana aikata haka shi ma yana yin nafila akan abin hawan shi wa fi riwayatin a wata riwaya kana yutiru ala ba'irihi annabi ya kasance yana yin wutiri akan marsandin shi me marsandin annabi raƙumin annabi ita ce babban motar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka manzo yana yin nafila akan dabba shi raƙumarsa wani muslim a wata arwayar muslim yusalli alaiha al-maktuba amma kuna ku me ce a a a a ba haka kuka karanta yusalli alaiha al-maktuba yahya gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai annabu baya sallar farilla akan dabbar haka nufa ku ni kuma nufa ta yace yusalli alaiha al-maktuba annabi yana yin tsalla farilla akan dabbarsa to duka zai iya ɗauka idan ya zama lokacin sallah ya yi kafin a tsaya lokacin sallah zai fita ya halatta kai tsalla farilla a cikin mota yanzu kamar da zai je lagos da safe a ƙarfishin awa nawa ake zuwa lagos a mota awa takwas to kaga idan da ka tashi karfe goma na suka ce goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar shida aƙalla a da al'afar zai kama ka ko sai zama kuma direban arne ba zai tsaya ba to ya halatta in lokacin sallah ya yi ka yi sallar ka a motar haya ko kuma jirgi wanda zai je china tafiyar awa goma sha ko kuma saudiya awa biyar ya zama jirgi zai tashi karfe shida lokaci bai yi ba magariba da isha'i za ta yi muku aina a kan hanya to ya halatta kai sallar farilla a me kan abin hawa amma idan ya zama za a tsaya a huta to sai ka tsaya kai sallah idan ya zama lokacin sallar ba zai fita ba Allah ka dace da mu wani bukhari riwayar al-imam al-bukhari illa da fara'id annabi yana yin sallar nafila akan abin hawarsa amma baya yin sallar farilla amma mun ce ta iya yi wa ai sallar farilla idan lokacin sallah zai fita to sai ayi akan abin hawa Allah ka dace da wannan hadisi shi ma yana da fa'idoji da yawa wanda za mu koya a ciki daga ciki akwai mashru'iyyat salatin nafila fi safari ila illa ratibatu dhuhri wal maghribi wal isha fa sunnatu tarkuha wannan hadisin yana nuna mana an ta yin nafila a halin tafiya babu laifi kana halin tafiya kai nafila amma idan ba ku manta a makon da ya gabata me nake muku abdullahi dan umar ko kuma ɗaya daga cikin sahabbai ai ya ce da nafila ai dare ya cika sallah haka ne ko ba haka ba to kuma gashi an rawaito annabi yana yi abdullahi dan umar yana yi wannan yana nuna maka halacci ya halatta kai kana tafiya kai nafila kuma ya halatta ne ka ƙin nafila amma ma da ya ce fa sunnatu tarkuwa abinda aka fi so a sunna shine in ka in kana halin tafiya ba sai kayi nafila Wudiri ne kawai da ainihin rakata da fajiri ake so ko kana halin tafiya kayi saboda ƙarfin fa'ida ta biyu annal mutanaffila bis salati fi sabr yastaqbilu jihati sayri wanda zai yi nafila a halin tafiya to inda dabba shi ta fuskanta nan zai fuskanta yumiu bi ruku'i wa sujud yana yin ima'i a ruku'u da sujada ma'ana yana nuni ruku'u da sujada wa a aqfad mai ruku'ihi yana sanya sujada shi ta kasa kasa daga mai ruku'un shi fa'ida ta uku jawabu ta na salati hatta al-witr ala raqilat ala raqilati fi halaccin yin nafila a kan dabba a lokacin da ake halin tafiya har wutiri za ka yi shi a kan dabbarka fa'ida ta hudu annal faridata la tusalli ala rawahila sallar farilla ba a yin ta akan dabba sai yaushe in an ji tsoron kusan lokaci kuma ya zama direban ba zai iya tsayawa ba kamar jirgin sama kaga jirgin sama kana da iko da jirgin sama ne ai wayanka ya kare da kashi ga jirgin sama kana shiga jirgin sama sai inda aka yi da kai shi karan kan shi direban kun san shi jirgin sama shi yake da wani hatsari banci matuƙai shi biyu ne ba ana tuka shi a sama ana tuka shi a kafa duk inda yake ana control din shi a kafa shi sa da an ga tangarda ake gaya mai shi sa da an fara matsala za ka ji an ce tofa ku shirya za a tafi lahira Allah ta shi yi imani to idan lokacin sallah zai fita za a iya sallah farilla amma haka kawai a cikin gari kawo mota ce za ka yi azab to sai mu ce ka yi bid'a amma idan lokacin sallah zai fita ya raka ka yi a ainihin kan dabbanka fa'ida ta biyar kamalu rahmatillahi cikan ramar Allah bi tafifin nawafil alal ibada alal ibada yanda Allah ya sauƙaƙa ma bayi yin nafila nafila tana ƙara maka mutum lada to dan karkai a fara ta sai Allah ya baka dama كيك أكن جبا ليرضى موتي آدم متعني السيطة إينا جلا ويكسروا منها ومسي يويتين نافي كلي وأن الدين أنونا منا فلالر وأن الشريعة الدين إن شاء الله فلا تدوم وأن الشيء فائد وزن زامي أنبتا وأن حديثي كيف إظام شراء حديثي نبي حديث عبد الله إلى عمر بسم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي شكو من عبد الله بن عمر ما ليتو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر الله تعالى مصير دا قال ياتي بين الناس بقبائل fi salatin subuhi! wani yanayi wani zamani wani lokaci mutane sun kasance a masallacin quba fi salatin subuhi" a sallar asubahi quba na hankalin kuna madina akwai manya-manyan masallaci babban masallaci a madina shine masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce in kai sallah a masallacin za a ninka maka lada sau dubu yanzu wanda ya yi magariba a masallacin annabi mu da muka yi a nan mu'assasa in muna so mu samu ladan shi ko sai mun yi wannan magariba sau dubu in ko a makka ne sai ta yi magariba sau dubu ɗai subhanallah kai wanda bai je maka ba Allah ya kai shi mu da ka kai mu Allah ka mai da mu kuma ka samu mun je mu mutu a can amma ba bana ba wato da muka yi wani lissafi ko da za ka yi sallah a zahar la'asar magariba isha'i tsalla kwana nawa kenan kwana nawa kwana daya sallah biyar kwana daya ko idan ka yi sa a masallacin kawa. wanda yake nan zariya ko kano ko katsina ko pakistan ko ina kake a duniya in kana so ka samu larin da ya samu sai ka shekara 255 yanzu don Allah maka tana da fada yini ɗaya ba sai ka shekara 250 da biyar sannan ka samu ladan wanda ya yini ɗaya a ka'awa to ina ga ɗawafi kuma wannan kowace sallah hannafi da amke sai an ninka maka sau dubu ɗaya sallar jana'i a makka da wahala ka yi sallah aikin hajji ba ka yi sallar jana'iza ba wanda annabi ya ce sallar jana'iza ɗaya za a baka lada kamar girman dutsen uhudu dutsen uhudu ko tafiya kilomita takwas ne da haka wanda Allah ya bashi ikon zuwa maka bai je ba ya gama asara sai kai mamakin mutum ko sai a ce mishi ga kujeran makka ko a sai maka gida sai ka ji ya ce tab mahaukaci ne ni ban da gida eh mahaukaci ne kai man a mahaukaci ne ban da shirme tafi makar in ka tafi maka sai ka roƙo gidan haka dai ne ka tafi maka ka roƙo ne mu duk abin da kike nema wallahi jama'a musulmi ni ban san wata addu'a da ne a kofar ta ba Allah bai karɓa mun ba wallahi ban san ta ba wani abu da zan iya tunawa ba na mantawa da shi Allah ya jarce ni da ciwon haƙori wata rana na shigo mota daga madina zan je maka kawai sai haƙori na ya kama ciwo kowa sun fitina haƙori hon idan aka yi sai ji kamar a tsakiyar kaina a firgice na ina dirka na ajiye jakata kawai sai na wuce masallacin ka'aba sai na ɗibi zanzan na kalli ka'aba na ce ya Allah kai ne Allah haƙorin nan ya isa Allah ina roƙonka karban da ciwon haƙorin nan wallahi jama'a musulmi ni dai na sha zanzan ina shan zanzam yana shiga jiki na Allah ya ɗauke min ciwon to ba ɗauke min ciwon ya ban mamaki ba bayan Allah ya raba ni da ciwon haƙorin kuma sai ya mantar da ni wani ciwo nake sai da na koma na zauna ina ta tunani wani ma ciwo nake na shigo masallacin nan kai in ba a ka'aba ba ina ka samu wannan inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai amma ikon Allah a Ka'aba ya wuce iyaka da haka duk wanda Allah ya ba shi ikon zuwa maka ya je. kuma in baka samu zuwa ba kaje wani zai je ka ce maka addu'a duk da in kaje maka za ka yi ta ganin shirme wata rana muna da wafi sai na gwani mutum ya tsaye a jikin Ka'aba da katon cikin shi kawai ya tsaye yana wani jefa hannu ya kalli Ka'aba ya kalli Ka'aba yace Allah yana tafiya magana da Allah yace Allah me muna ta aiko ni wani ya tsakani da Allah da dariya ta tsire ni ina so in ji sakon maimuna amma da dariya ta hana ni in ji sakon muna saboda mutane suna da shauki ga Ka'aba kila matar shi ce ko ta ƴan uwan shi ko makwabciyar shi ta ba shi sako ya gaya ma Allah to shi ne da yazo kalli Ka'aba sai ya ce Allah muna ta aiko ni Allah ta sa mu suka da imani to jama'a musulmi Ka'aba tana da daraja kuma tana da ainihin kima To a masallacin annabi na ce akwai masallacin annabi ko na faɗa falalai shi ko na ce sallah a masallacin ana ninka maka sonawa dubu to akwai masallaci da ake ce mai masallacin ƙoba? wannan masallacin ya girmu masallacin annabi sai da annabi ya gina masallacin ƙoba sannan ya gina masallacinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya sallar nafila raka'a biyu a masallacin ƙoba, za a ba shi lada tamkar yayi umara waɗannan masallatai guda biyu an shar'anta ziyararsu a madina in ka cire waɗannan masallatan guda biyu a madina babu wani masallaci da aka shar'anta ka je ka yi sallah da ka samu lada na musamman a madina akwai masallaci da ake ce mishi saba a masaji masallatai guda bakwai yana nan kusa da inda aka yi yakin handa wannan masallacin bai wuce shekara 500 ba a duniya akwai wani masallaci da ake ce mai masjidul qiblatayn masallaci mai alƙibla guda biyu akwai masjidi bilal akwai gasu nan da yawa waɗanda aka ce ka je ka samu lada na musamman su ne masallacin annabi da wani masallaci ba sauran masallacin babu laifi ka je ka buɗe ido kamar mutumin da ya je kaduna ne ai bai kamata kana kaduna state ba ka san sultan bello ba masallacin saddauna inda abubakar gume yake tasiri ai bai kamata ba ko amma yanzu ka je sultan bello lada nawa gare ka babu amma dai ai ya kamata kana ka dosar ka san me sultan bello ya kamata ka san arewa house ko kuma ka shiga ka ga eh, sadda-sadda da rediyon shi da kayan tarihi amma akwai wani lada na musamman ba to madina ma akwai gurin ziyara wanda aka shar'anta ma ka samu lado lada akwai kuma inda za ka je ka bude ido to a a madina akwai masallaci da ake ce mai masjidin ne akwai kuma masallacin kuma masjidul qiblatayni shine masallaci dai mai alqibla ne to zan yi bayani bari mu karanta wannan hadisi mala yace daga abdullahi dan umar yace bainan nasu bi quba'in mutane sun kasance a masallacin quba fi salati subhi a sallar asbahi iz ja'ahum atin sai wani mutum mai zuwa sai ya zo musu faqala sai yace musu inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kad unzila alaihi laylata qur'an daren jiya an kokan mashi da alqur'an wata aya ce ita ce wacce ayar da muka karanta kadi dara ta kallubo ji ka fis sama falan walli yannaka qiblatan tarda to in ba ku manta ba na ce muku da annabi ya dawo madina ina yake kallon zai salla baitul maqdis kamar ka ce yamma ko to kuma sai Allah ya saukar da aya a dinga kallon alkibla da aka a masallacin annabi annabi so sai daina kallon baitul maqdis sai ya koma yana kallon alkibla amma sauran masallatan gari ba su da labari ko da zamanin annabi babu gidan rediyo balantana a ce an ga wata balantana a ce an saukar da aya babu jarida babu whatsapp ba facebook ba twitter ba jarida babu hanyoyin sadarwa da haka wanda suke gaban annabi su suke da labari da aka yanzu shi annabi jiya an saukar da aya kalli gabas idan ya zo sallah ina zai kalla gabas sauran masallatai da suke gari in sun ta sallah ina su kalla yamma so da su ba san me labari ba to da aka yanzu mutanen ku ba. suna kallon yamma suna cikin sallah izja'ahum atin sai wani yazo fa qala sai yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi qad unzila alaihi laylata qur'anun daren jiya an saukar mishi da alqur'ani wa qad umira an yastaqbila alqibla ka'bata an umarci annabi ya dinga kallon ka'aba fastaqbiluha sai yace duk ku juya kuna ganewa ba su ina fiye kallo to yanzu suna sallah sai suka ji kawai an ce an saukar da aya a kalla kalli alkibla fastaqbiluwa ku juya ku kalli alkibla wa kanat wujuhum ila sha'mi fuskokin su yana kallon sham kamar ka ce yamma kenan anan suna jin haka fastadaru ila alka'aba nan take kawai sai suka biya suka kalli alkibla kai wani abu sai su sahabbai yanzu in mu ne nan kana sallah ce kai to kila sai in kaga mutum da bindiga a wancan lokacin ba a ƙarya ba mu Allah ƙarya duk wanda ya ce Allah ya ce Allah ne ya ce duk wanda ya ce annabi ya ce annabi ne ya ce nan take bai kawai sai suka juya sai suka kalli alkibla malamai suka ce raka a farko suna kallon yamma sham raka ta biyu suna kallon me gabas kaba to sai zama a sallah ne sun kalli alkibla nawa biyu domin sham ma alƙibla ce domin a farkon mutunci ta ce alƙibla to sai ya zama yanzu a madina akwai wani masallaci ana ce mai ta yi ne masallaci mai alƙibla ce to amma a nan a hadisin mai aka ce a ina aka yi abin a ƙuba sai malamai suka ce to ya aka yi haka mutanen madina ba san a ƙuba aka yi ba ne suka ranga ɗama wani masallaci masjidi ƙiblatai ne ko ya aka yi sai aka ce a'a duka an yi a ko'ina kuna ganewa wancan masallacin daman yana da suna ya sunan shi Oba. sai aka bashi da wannan sunan shi kuma wancan masallacin bai da suna to tun da an samu alƙibla biyu sai aka samu shi mai ƙiblatai kaman ba a gane ba an gane ko da aka yanzu idan ka je madina ka ce a kai ka masjidu ƙiblatai ba kuma za a kai ka Hanyar makarantar mu za a kai ka jami'atul islamiyya to a kan hanyar jami'atu islamiyya kiblatai ne yake kullum ta wurin muke wucewa shekara goma sha ɗaya to wasu kuma yanzu kan sai ce to suna so su ga alƙibla guda biyu a masjid kiblatai ne inda za ka je kiblatai ne a yau akwai inda liman yake tsayawa tabbas idan ka zo fita ta yamma a saman ƙofa can sama an ɗan yi wata alama wanda yake nuna alamar alƙibla wannan an ajiye shi ne a matsayin mai tarihi amma da in jahilai suka so in suka kalli nan sai kuma su kalli can so da an ce masallaci mai alkibla biyu to amma yanzu gwamnatin saudiya allah ya saka mata da alkhairi akwai yan sanda akwai sojoji akwai masu gadi da an ga za ka kalli yamma bayan akwai yan sanda akwai malamai da ka zo za ka kalli yamma sai a ce a ai wannan tarihi ne tarihi ne kawai ba sai ka kalli yamma ba allah ka datar da mu to da haka wannan hadisi yana nuna mana an kalli alkibla guda biyu to wannan hadisin yana da fa'idoji da yawa amma kuma ga lokaci yi ba za mu yi ba zai mu ambaci fa'idojin ba za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure muna rafa Allah sun sarki ya gafarta mana kuma ya mantar da shi a cikin zukatanku wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh